Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa daga cikin likitocin Najeriya dubu saba'in da biyar da suka yi rajista fiye da dubu arba'in sun fice zuwa wasu ƙasashe? me ya kawo haka abin da za mu yi ƙoƙarin dubawa kenan. Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanaki shugaban ƙungiyar likitoci reshen jihar Lagos, Dr. Olumuyiwa Odu ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Najeriya cewa yawan likitocin Najeriya da suke ficewa daga ƙasar zuwa wasu ƙasashen duniya yana firgitarwa. A saboda haka ana buƙatar ɗaukar matakan gaggawa na magance wannan matsala. Dr. Odusote ya ce a Lagos kawai fiye da likitoci dubu arba'in daga cikin likitoci dubu saba'in da biyar da suka yi rajista sun fice sun koma wasu ƙasashe yayin da kashi saba'in daga cikin ɗari na likitocin da ke cikin Najeriya suke ne tunanin neman aiki a wata ƙasar wajen. Ya ce matsalar ta kai jallin da idan majinyaci ya je asibiti to sai ya yi kimamin sa'o'i biyu zuwa uku kafin ya ga likita. Dr. Odusote ya ce a bana kurum likitoci ɗari ne suka bar aiki a asibitin koyarwa da ke badan jihar oyo kuma kimamin likitoci ɗari takwas suka bar aiki a asibitocin jihar lagos cikin shekaru biyu da suka shige jihar kebbi arewa maso yammacin najeriya ta kasa ɗaukan koda likita guda ɗaya ne cikin shekaru biyu duk da tallan neman likitoci da ta shaye fiye da likitoci da nas nas mai ne suka bar aiki a asibitin koyarwa na ladoke a kintola a bana dr odusote ya ce matsalolin da suka shafi asibitoci a najeriya ga sunan tsibi-tsibi yawancin manyan asibitocin najeriya in cin wadda take birnin eko ba su da isassun kayayyakin aiki wasu asibitocin ma sun zama wuraren da ke yada cututtuka masu saurin yaduwa. Haka kuma wasu asibitocin ba su da isassun gadaje an mai da barandan asibiti wajen kwantar da majinyata. A saboda haka likitocin da suke da aiki yi musu yawa suna ta tattafka kurakurai wasu mata kai ga rasa rayuka. Ya ce a yanzu haka Najeriya tana buƙatar likitoci ƙwararru dubu ɗari uku da uku da ɗari uku da talatin da uku, kuma tana buƙatar ɗaukar likitoci kimamin dubu goma da ɗari shidda da biyar a duk shekara domin bayar da ingantaccen kiwon lafiya ko kuma jinya ga majinyata. Abin takaici kuma Dr. Odusatu ya ce kasafin kuɗin da aka gabatar ko aka ware wa harkokin kiwon lafiya kashi uku da ɗigo tara ne daga cikin ɗari kurum. Ya kamata a ce an ware fiye da kashi uku da ɗigo tara daga cikin ɗari. Domin kashi uku da ɗigo tara daga cikin ɗari da gwamnatin Najeriya ta warewa harkokin kiwon lafiya a kasafin kuɗin shekara ta 2018 bai kai adadin kashi goma sha biyar daga cikin ɗari da ƙungiyar lafiya ta duniya ta ba da shawarar a warewa harkokin kiwon lafiya ba. Ƙaƙa tsara ƙaƙa, lafiya fa ita ce uwar jiki. Wakilin sashen Hausa Nasiru Elhikaya ya samu damar zantawa da Dr. Tahir Lawan. ɗaya daga cikin irin likitocin da suka ba aiki suka nemi aiki a wani asibitin. Ga dai abin da Dr. Lawan ke cewa. Matsalar da ake samu na ɗaya dai in ka duba tun daga makarantun a aikin likitoci. Za ka ga ga ɗalibai da yawa suna buƙatar shiga aikin nan kuma babu wuri. Kamar misali na san jami'ar da a bara ɗalibai kusan dubu hudu suka nuna sha'awar suna son su koyi aikin likitanci a jami'ar kuma ita a doka mutum ɗari da hamsin kawai za ta iya ɗauka. saboda haka zuwa kwarewa shi ma da wannan matsalar akwai ah, likitoci da dama da suka gama suna son su dauki wani bangare su kware ah, kuma babu isasshen wurare a sauran asibitoci to kuma duk lokacin da ya kasance an samu irin wannan matsala to zaka ga kenan ba an yi sa'a ba sai ya kasance sai masu gata wanda suke da wasu da za su iya magana sa baki a samu shiga kasan nan kuwa har akwai wasu wuraren da za ka ji asibitoci ma har suna sai da fam ne wanda doka duk babu wannan abu amma saboda ko a samu yadda za a hana wasu shiga ko kuma dai a san saboda wurin kaɗan ne kuma mutanen na da yawa. dokta mu koma kan maganar kuma likitoci ƙwararru 'yan najeriya da ke ficewa waje gashi kai ma ka bar babban asibitin ƙasa na tarayya da ke abuja ka koma asibitin ƙasashen ƙetare ne zamiye na turkiya gargajiya da ke Abuja. Me yasa kuke ɗaukar wannan matakin ne na barin asibitocin ƙasa ku koma waje? A gaskiya idan ka duba banda asibitocin misali banda asibitocin gwamnatin tarayya. kusan za ka iya cewa misali asibitocin jihohi misali a inda za a bincika a ce asibitin da ya kai matsayin general hospital ko specialist a Najeriya za ka sha mamaki a jihohi da wuya a samu asibiti guda goma wanda ya cancanta a kira shi ko specialist nan ko kuma general hospital dalili babu kayan aiki a gwamnatocin kuma ba su damu ba akan hakan za ka ga an kira asibiti general hospital amma watakila likita kwaya ɗaya da ya je bautar ƙasa ya zauna shi kaɗai ne a wurin nan kuma an kira shi general hospital babu kayan aiki sannan yanayin aiki shi kuma gaskiya mafi yawanci daga likitocin nan za ga kowa yana son kana son kai aikin da kana aikin kana jin daɗin yin aiki amma in kana son kai aiki babu kayan aiki ko yanayin wurin aiki ya zama matsala ta ga za ka yi aikin ne ba tare da kana jin daɗin shi ba kuma ba tare da kana samun abin da kake so ka gani ba misali ka zama da lafiya ka yi abin da ya kamata ka ga ya samu sauƙi kai farin ciki dan farin cikin likita kenan ka zo da matsala ya gane matsala ya yi maganin da ta samu sauki to shi a wannan rana komai ya yi mai kima ba maganar rashin ingancin albashi? Koda da maganar rashin ingancin albashi za ka ga wani lokacin gaske magana ba wai albashin ne abu na farko da mutane ke dubawa ba. saboda duk inda za ka je misali ko da albashin ya fi haka to za ka ga akwai irin su haraji da za ka biya rayuwa ce mai tsada da sauran to amma inda a ce za ka samu wurin da akwai kayan aikin nan da zai baka damar kai aikin yadda kake so sai ka ga cewar ka gwammace ka je nan ko da ku a cikin Najeriya Haka ma wani ɗan ƙasar Uganda da ke da kamfanin samar da kiwon lafiya ga mutanen da tamkar an mance da batunsu ya yi bayanin cewa There are many doctors, nurses, and midwives like Sam that study locally and work elsewhere simply because of unemployment. Akwai likitoci jami'an jinya da na ungozoma da dama a Afirka da kan yi karatu a gida amma su fice turai don kalubalen rashin guraben aiki da kuma karancin albashi. In ji ɗan ƙasar Uganda Christopher Ogeteka da ke da kamfanin samar da kiwon lafiya ga al'ummomi da tamkar an manta da batunsu. And yet the local hospitals are understaffed. grossly understaffed. Hakanan za ka ga asibitocin cikin gida ba su da wadatattun ma'aikata kuma aiki ma ya yi musu yawa. Wannan ita ce babbar damuwa ga sashen lafiya a Najeriya, wacce ita ce ƙasa mafi yawan jama'a Afirka da akalla mutum miliyan 186 da aka ta zama ta bakwai ma a duniya. Jaridar yanar gizo ta Premium Times ta wallafa labarin da ke nuna yadda Larabawa ke ɗaukar likitoci daga Najeriya zuwa musamman ma Saudiya. a mahangar shugaban hukumar lafiya matakin farko na gombe dr ahmad gana kalubalen ba wai kawai na albashi ba ne har ma da rashin wadatar kayan aiki da kan sa kwararrun likitoci ficewa don samun manyan asibitoci da hakan zai ba su damar nuna kwarewarsu musamman a ce sai an bude zuciya asibitocin da za su bude ka su maka aiki a Najeriya ba su da yawa open heart surgery probably inugu suna iya kokarin su shi yasa wani lokaci zaka ga jama'a mu sukan yi tattaki su wuce India ko a tafi Saudi Arabia ko Dubai ko kuma Turai domin akwai karancin kayan aiki irin wannan musamman yanzu kai a ce maka zuciyar da take buga jini ta zagaye jikin mutum ba tsayawa take yi ba sannan kuma za a buɗe ta a mata aiki to kaga dole sai an yi wata zuciyar kaman a gefe ta inji wanda zai tabbatar da jinin yana zagayawa ita ana mata aiki kuma ita ma ana bata jinin sannan sauran gangan jiki ana bada jini akwai matsala babba da muke da shi a Najeriya da yawanci mai kuɗi zai ga cewar Najeriya ba zai taba samun biyan bukata ba likitocin da zaka je ka samu a Indiyan suna nan anan sannan masu asibitin Indiyan sun zo sun kafa asibiti a Najeriya wajen haɗin kai tsakanin gwamnati da kuma su masu sa hannun jari. To irin waɗannan abubuwan su ne yadda za a yi a inganta harkar kiwon lafiya domin gwamnati in ta tashi yawanci abubuwan akan yi ba a kaiwa makuran inda ake bukatan a kai. Amma idan aka samu mutane suna sa hannun jarin su a cikin harkar kiwon lafiya tsakanin gwamnati da attajirai da kuma likitoci sauran masu ayyuka asibitoci za a samu ingancin harkar kiwon lafiya a Najeriya. zai yi wuya a shafe shekara ba tare da barazanar yajin aiki daga likitocin Najeriya ba kan neman ƙarin albashi da gyara asibitoci. Za ka tarar ƙwararrun likitoci da ba su fice ƙetaren ba kan yi aiki a asibitocin gwamnati, amma can gefe suna da asibitoci masu zaman kansu da sukan caji kuɗin da suka fi ƙarfin talaka. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Allah ka ba mu sa mai sama, Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah kiyaye ciwo gobe Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe. Haka ne, muna jinjina wa likitoci da nas-nas da kuma ungozumomi. A saboda haka idan Allah ya yarda za mu yi ƙoƙarin jin ra'ayinsu akan irin matsalolin da suke fuskanta da kuma hanyoyi ko kuma matakan da suka ga ya kamata a ɗauka domin shawo kan wannan matsala.